Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau talata biyu ga watan Mayu. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga aisha da kanun labarai to ibrahim majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗi cewa fada a tsakanin ɓangarorin sojan sudan biyu zai iya tilasta fiye da mutum dubu takwas su fice daga ƙasar kakakin majalisar wakilan amurka makafi ya jaddada goyon bayan shi ga kif da kuma goyon bayan sojan amurka ga ƙasar da ke fama da yaƙi sannan hukumar da ke ba da tallafin abinci ta majalisar ɗinkin duniya ta dakatar da kai kayan agaji zuwa yankin kudancin tigray a ethiopia yayin da aka gaddamar da binciken zargin sace abincin da aka tanadar wa mutanen da ke fama da yunwa kanin labaran kenan a babin rahotanni za a ji yadda wai masu sace mutane ke neman sake mai da arewa maso gabashin najeriya tungarsu an ɗauke fasto eh, da matansa kafin nan an sake ɗauke wani shi ma an ce fasto ne sojoji ma su ma an ɗauke su duk kuɗi ake nema a bada a su a nan mutane ba a gama magancewa a nan damu da ma'aikatan fhi 360 su ma an ɗauke su za kuma a ji cewa hukumar zaben najeriya inec ta yi watsi da takardar bayani da tsohon kwamishinan zabenta a jihar adamawa barista ari nusa hudu ya rubuta hukumar zaɓe ba ta ra'ayi ko kuma ba ta buƙatar wani wasiƙa da zai rubuto daga wani wuri da ba a san inda yake ba a tana buƙata ne na gabatar da kanshi a gaban 'yan sanda sannan kamar kowace ranar talata yau ma za a ji shirin tsaka mai wuya wanda aliyu mustapha sokoto ke gabatarwa kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga cikakkun labaran duniya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargadi a ranar Litinin cewa fada tsakanin bangarorin sojan Sudan biyu zai iya tilastawa fiye da mutum takwas su fice daga kasar yayin da bangarorin biyu suka ci gaba da gwabza fada ko da tsawaita alkawarin tsagaita buɗe wuta na kwanaki wanda baya tafiya yadda aka tsara. mataimakin shugaban sashi mai kula da al'amuran 'yan gudun hijira na majalisar ɗinkin duniya rauf ma'azu ya ce hukumar al'amuran 'yan gudun hijirar tana shirin yi wa mutane 815 hanyar tserewa daga sudan zuwa ƙasashe bakwai da ke makwabtaka da sudan ya bayyana cewa waɗannan alƙaluman sun hada da 'yan sudan 580 tare da 'yan gudun hijirar da suke fakewa a sudan ɗin akalla mutum dubu saba'in da uku sun riga sun tsere daga sudan a cewar jami'in shugaban unhcr filippo grandi ya rubuta a wani sakon twitter a jiya litani cewa kungiyar tana fata cewar alkalman ba za su yi yawa ba to sai dai kuma ya ce idan har ba a tsagaita buɗe wuta ba ta yiwu alkalman mutanen da za su zarce daga arce daga sudan su domin neman tsira su karu Shirin sasanci da hukumomin riyar da na Tehran suka yi ya kara bayyana karara a ranar Litinin. Yayin da Saudiya ta taimaka wa 'yan kasar Iran wajen ficewa daga Sudan mai fama da yaƙi. Dakarun sojin ruwan Saudiya sun kwaso Iraniyawa 65 daga Port Sudan zuwa Jidda, inda daga nan kuma za su hau jirgin sama su koma Tehran. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Iran Nasir Kanani ya bayyana wannan al'amari a matsayin abu mai kyau da ya tabbata kuma godiya ga haɗin kan saudiya da iran ahmad aldabais wani babban jami'in sojan ƙasar saudiya wanda ke kula da wannan aikin ya faɗa wa iraniyawan a cikin wani hoton bidiyon da wata kafar talabijin na cikin gida ta watsa cewa ƙasashen biyu ƙawaye ne kuma 'yan uwan juna da can baya kana suna sun ɗauka wato su ɗauka daular tamkar ƙasar su ce shugaban majalisar wakilan amurka kevin mccarthy ya buƙaci rasha ta fice daga ukraine wato shugaban ɗan jam'iyyar republican ya yi jawabi a jiya litini a yayin ziyararsa ta farko zuwa ƙasar waje tun bayan da aka zaɓe shi a matsayin kakakin majalisar a yayin wata ganawa da manema labarai a jerusalem mccarthy ya jaddada goyon bayan shi ga kiev da kuma goyon bayan sojin amurka ga ƙasar da ke fama da yaƙi da yake amsa tambayar wani dan jarida mai aiki da wata kafar labaran kasar rasha makati ya faɗa cewa bai amince da abin da rasha ta aikata a ukraine ba har da abin da ya ayyana da kisan yara ƙanana makati ya jagoranci wata tawagar 'yan majalisar amurka masu mabambantan ra'ayoyi zuwa isra'ila sannan ya gabatar wa 'yan majalisar isra'ila wani jawabi mai cike da tarihi na farko irinsa da wani dan majalisar amurka ya yi cikin shekaru 25 To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. To an jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bar mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda wasu 'yan ƙasar ke fargabar cewa masu sace mutane na neman sake mai da yankin arewa maso gabashin Najeriya wata tungarsu biyo bayan sace sojoji ba ma farar hula kawai ba tuni dai 'yan uwa da abokan aikin waɗanda aka sace a baya-bayan nan ciki har da wani fasto da matarsa da ma'aikatan agaji ke kiran hukumomi su ɗau mataki hassan mai na kaina gare ka ma'aikatan agajin su biyar wasu 'yan ta'adda ne suka yi awon gaba da su a yankin ingala da ke jihar borno a shiyar arewa maso gabashin najeriya ma'aikatan na aiki ne da kungiyar fhi 360 da ke aikin agaji a bangaren kiwon lafiya a wannan yanki wata sanarwa da daraktan kungiyar a nigeria mr yiwakwa apera ya sanya wa hannu ta ce sun damu matuka bisa lafiyar ma'aikatan nasu da aka sace inda ya kiran da a gaggauta sako su kuma cikin koshin lafiya kungiyar agaji ta fhi 360 dai ta fara aikin samar da agaji a shiyar arewa maso gabashin Najeriya ne tun shekara ta 2016. wacce ta yi Allah wadai da sace mata jami'ai ta kuma nemi a gaggauta sako su ba tare da gindaya kowane irin sharaɗi ba. Duka wannan kuma na zuwa ne a daidai lokacin da ita ma kungiyar kiristocin Najeriya ke cewar 'yan ta'addan sun yi awon gaba da wani limamin kirista da matarsa akan iyakar Najeriya da Kamaru. shugaban kungiyar kiristocin najeriya wato kan a jihar borno bishop john bakemi ya mun karin bayani an ɗauki shi reverend paul musa da matar sarut mun dai jira mu ga ko za mu samu sako ko mu ji kira dai ba sake samun wani wani labari ba mu dai a zaman yalin krista a borno mun yi kira mun kuma gayyaci jama'a duka mu dukufa da addu'a don su wayannan mutane su ji tausayin reverend da matarsa su sake su ina kira dai ga gwamnati na jihar borno su yi duk abin da za su iya su yi da kuma na kasa baki daya ga jami'an tsaro domin mun rubuta musu wasiku lokacin da muka samu wannan labari taimaka su ga yadda za su kubuto da wayannan bayan allah mai bincike kan sha'anin tsaro a yankin tafkin chadi dr abubakar ms na ganin satar mutane sannu a hankali na neman samun gindin zama a shiyar ta arewa maso gabashin Najeriya. An ɗauke fasto eh, da matansa kafin nan an sake ɗauke wani shi ma an ce fasto ne. Hanyar Maiduguri da Maturu ba wai ma fararen hula ba sojoji ma su ma an ɗauke su 'yan ta'addan ne. Duk kuɗi ake nema a bada a suko a nan mutane. Ba a gama magancewa a nan damo ce ma'aikatan FHI 360 su ma an ɗauke su. Har yanzu dai hanyar neman wannan fansa ne ko a nan mutanen. to ma'ana akwai damuwa sojojin mun yadda ana kokari amma wallahi tallahi dole ne a san yadda za a yi a yi making din satin mutum a najeriya ya zama abu ne wanda ba zai iya yiwuwa ba ga kowane matakai jami'an tsaro ke ɗauka? Daraktan cibiyar samar da bayanai a hedikwatar tsaron Najeriya kenan, General Musa Dan Madami ke karin haske kan irin kokarin da suke yi domin murkushe rashin tsaro da ke ci gaba da addabar wannan yanki. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To a gaida Hassan ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Aisha da kashi na biyu na labaran duniya. Hukumar da ke bada tallafin abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta dakatar da kai kayan agaji zuwa yankin kudancin Tigray a Ethiopia a yayin da aka kaddamar da binciken zargin sace abincin da aka tanadar wa mutanen da ke fama da yunwa a cewar wasu ma'aikatan agaji su hudu. Shirin samar da abinci na duniya yana da alhakin rarraba abinci daga Majalisar Ɗinkin Duniya da sauran abokan tarayyar Tigray. wacce take tsakiyar fama da yakin basasa na tsawon shekaru biyu wanda aka kawo ƙarshensa bayan tsagaita wuta a watan nuwamba sama da mutum miliyan biyar cikin miliyan shida da ke rayuwa a yankin sun dogara ne da irin wannan tallafi a watan da ya gabata kamfanin dillancin labarai na ap ya ruwaito cewar shirin samar da abinci na duniya yana bincike akan almubazzaranci da kuma karkata al'akalar abinci a ethiopia inda kimanin mutum miliyan ashirin suke bukatar agaji a sakamakon matsalar fari da rikici. daga ƙarshe babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya fara tattaunawar sirri na kwanaki biyu a qatar a jiya litini tare da jakadu na musamman daga ƙasashe daban-daban akan yadda za a ci gaba da ayyukan agaji a afghanistan yayin da taliban suka ci gaba da sanya wa mata da yara matan afghanistan takunkumi ana gudanar da taron da majalisar ɗinkin duniya ta kira a doha a qatar cikin sirri ne jakadu daga kimanin ƙasashe dozin biyu ne ciki har da amurka china rasha saudi arabia pakistan iran india qatar da birtaniya ne suke halartar taron gwamnatin taliban ta yi sukar waɗanda suka shirya taron da rashin gayyatar wakilanta zuwa taron tana mai cewa an take mata yanci tana bayyana matsayarta ga wato 'yancinta na bayyana matsayarta ga wakilan. To da Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na mujar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai rahotonmu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya inda hukumar zaben kasar INEC ke kira ga tsohon kwamishinan ta na jihar Adamawa barista Ari Yunusa Hudu da ya miƙa kansa ga hukumomin 'yan sanda da ita kanta INEC ɗin a maimakon ci gaba da rubuta wasiku na bayanai da yake yi Nasir Adamu Ilikaya gare ka. Hukumar wacce dama ta dakatar da hudu bayan ayyana sanata Aisha Binani a matsayin wacce ta lashe zaɓe ta buƙaci rundunar 'yan sanda ta gudanar da bincike kan abubuwan da suka faru don ɗaukar matakan shari'a. jami'ar sashen labarun hukumar Zainab Aminu ta ce INEC ba za ta karbi ko duba wani sako daga kwamishin da aka dakatar ba sai in an samu sakamakon binciken. Hukumar zaɓe ta ƙasa mai zamar kanta a sanarwa da ta yi tun farko ta buƙaci shi wannan kwamishinar zaɓe na jihar Adamawa Hudu Yunusa Ari da ya gabatar da kanshi a gabar hukumar cikin gaggawa kuma har yanzu hukumar tana nan akan wannan bakanta. Hukumar zaɓe ba ta ra'ayi ko kuma ba ta buƙatar wani wasiƙa da zai rubuto daga wani wuri da ba a san inda yake ba a tana buƙata ne na ya gabatar da kanshi a gaban 'yan sanda ko kuma ya kawo kanshi ga hukumar zaben ta inda ita kuma za ta gabatar da shi ga gaban 'yan sanda saboda su yi bincike a kan abin da ya aikata a kuma hukunta shi idan har an same shi da laifin yin abin da ba bisa ka'ida da dokoki da kuma tanade-tanade na hukumar zaɓe ta ƙasa ba. Oduwari dai ya yi zargin babban baturen zaben da dan rakiya ya gana da gwamna Adama Umar Fintiri a gidan gwamnati da aka yi ga ba za a samu adalci ba. Da aka yi sanar da sakamakon da ya ce yana da yakinin gaskiyar sakamakon zaben kenan. Yanzu a tuna gwamna Fintiri da yake karɓar shaidar lashe zaɓe ya yi alwashin ɗaukar matakin shari'a kan kwamishina. A hudu tun ranar farko ya zai wannan zaben ya wahalar da demokrasi a Adama ya wahalar da al'ummar mutanen Adama idan hudu za su haɗa kai su ɓata demokrasi mu ban ga dalilin da dukkan najeriya ba za mu taru gaba ɗaya mu yake su ba kuma hanyar ya kansu shine mu kai su kotu kotu ta yi hukunci a kansu a nasu bangaren magoya bayan yar takarar apc aisha binani da bayanai ke nuna ta shirya garzayawa kotu sun ce za su kalubalanci gwamna fintiri kan sakamakon zaben Umar Garkuwa na kan gaba masu hamayya da fintiri. Ko da ana magana wai malamai suna magana wai magana wai mace ba ta yi shugabanci ko ba. Ka gane fa ba magana limanci muke yi ba, magana ne na ofis. Sanatan nan ofis ta zo. Siyasar nan bai da bambanci daga je ka bude shago a kasuwa, ka saya wajen namiji ko ka saya wajen mace. Wanda duk ya fi maka sauki ko wanda zai maka rahusa shine hankalin kake kai. Kuma idan ka duba duk wannan tafiyar da ake ciki gaba daya yau, matan nan mutumin da ya zo ya cewa ta ci zabe yana nan yana da hurumin da zai faɗi shi san dalilansa. Magana tun da tana kotu ni na tabbatar maka da da cewa wannan matan za a rantsar da ita kuma za a gani mu jira lokaci ba ga zantawa da wasikar da hudu ya aika wa hukumomi za a iya cewa yana wani waje da ba a sani ba kuma rundunar 'yan sanda ba ta ayyana sa ruwa a jallo ba nasura da mailika ya murar amurka daga abuja najeriya a gaida nasiru To a uh, shirmu na hantsi za a ji wata hira da shi tsohon kwamishinan INEC na jihar Adamawa ɗin barista Ari Yunusa. na samu aka yi mitin ba da ni ba. Akwai mitin akwai mitin ma da aka yi wadda ba da kai ba. Yawwa an yi mitin ba da ni ba da kuma sai aka yi da shi magina a ofis. Oke. za ka yi mitin. A INEC ofis aka yi mitin din ko a wani guri daban. A nan INEC ofis aka yi. Mhm. Aka yi mitin aka ce to ga yadda za a yi miki a in dai zaben nan ne zaben shugaban ƙasa da yan majalisar tarayya na gwamnan nan ma kuma wanda muka yi aka zo aka yi ba a samu an zartar da shi ai ni e ne ke mm. ne dai kwamishinan zaɓe To sai a bi mu a shirinmu na hantsi don jin ƙarin bayani yanzu kam ga shirinmu na gaba. Saka mai wuya. A zaɓe za ka iya cin ƙananan hukumomi goma sha biyar ba zai sa ka ci zaɓe ba. Gwamnan Bauchi jihohi hudu ya ce shi zaɓe. Don haka wannan ba yastik ba ne na majorin victory. Me yake nufi da yin abin da yana inda yanzu an kama kashe-kashe a jihar adamawa kan waye nasa za a kashe a jihar adamawa to haka mu muna da iyayen wannan muna da ƴaƴan mu wannan muna da matan mu wannan muna da ƴan uwan wannan muna da abokanan wannan to haka mun fi kowa son a zauna lafiya a jihar adamawa jama'a barkan ku da wannan lokaci barkan mu da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mawuya muna fata kuna nan kalau kamar yadda muke a nan washington dc akwai rahotannin da ke fitowa da ke nuna cewa barista hudu yunus ari jami'in hukumar zaben najeriya ta inec da ya yi hanzarin ba da sakamakon zaben cewa aishatu benani ita ce ta lashe zaben gwamna jihar adamawa kwanakin baya yana shirin ya mika kansa ga hukumar 'yan sandan najeriya kamar dai da aka sani ita hukumar zaben da kanta ta roƙi shi shugaban hukumar 'yan sanda da ya farauto shi baya wannan al'amarin da ya faru a yola ha kuma an ce shi barista hudu yunus ali din an ji shi yana magana da wasu kafofin watsa labarai inda yake kokarin bayyana dalilan da ya sa ya yi saurin ba da sakamako wannan zaben na aka yi ran 11 ga watan maris na shekarar nan ta 2023 inda ya ce ita aisha binani ita ce ta yi nasara akan umaru fintiri wanda shine gwamna adama a yanzu nan to amma bayan shi barista hudu yunus ari waye kuma yake da hannu a cikin wannan dirama ta siyasa ko kuma wannan wasan kwaikwayo na siyasa da aka yi sannan kuma meye tasirin abin da ya faru a adamawa a kan sauran jihohin da ke takaddamar siyasa musamman shi zaben da aka yi na gononi din wanda wasansu suka je kotu dangane da shi wannan na daga cikin abubuwan da za mu ji a ci gaban muhawarar da wakilin mu na can yola din salisu lado garba ya shirya mana a tsakanin salihu baba na jam'iyyar apc da kuma abdulrahman boboyi na jam'iyyar pdp da ba don shi shugaban kaddamar da zaɓe a najeriya ya ɗauki mataki a gaggawa a kan lokaci ba da an kawo mana fitina a jiyar adamawa mutumin da ya zo yi wannan abun ba mutumin adamawa ba ne bai da uwansa nan bai da iyayensa nan bai da dottabansa a nan bai da kowa a nan shi don haka duk wani wuta da ya hura a adamawa duk wani irin fitina da aka yi a adamawa ba zai shafi rayuwarsa ba mu kuma muna cewa adamawa wannan ba inda muke da shi ya wuce ta ba inda za mu je don haka ya nuna wa ƙasa rashin adalci amma shugaban hukumar zaɓe da hukumar zaɓe da suka lura abin da ya yi baya kan ƙa'ida suka yi watsi da abin da ya faɗa kuma a yanzu da muke magana sun dakatar da shi daga kasancewan kwamishina na gudanar da ayyukan zaɓe a jihar adamawa don haka yanzu in aka jefa ƙuri'a kar ka ɗauka sai ka zo gujin inec ka gani kana zaune a ɗakinka idan ka shiga link nasu za ka sakamako shi yasa ake ce da shi offloading an yi kuma duk sakamako na local government 20 nan yana cikin ah, saba na INEC me yake nufi da yin abin da yin In inda yanzu an kama ah, ah, kashe-kashe a jihar adamawa kam waye nasa za a kashe a jihar adamawa yau haka mu muna da iyayen mu muna da ƴaƴan mu muna da matan mu muna da ƴan uwan mu muna da abokanan mu nan don haka mun fi kowa son a zauna lafiya a jiyar Adamawa don haka hukumar zabe muna yaba mata da mataki da suka ɗauka domin su gyara wannan domin mutanen Adama su suke da dama su suke da yancin zaben shugabansu. to a bari mu dawo gare ka salu babamat ka ji abinda da abdurrahman babba ya faɗi me za ka ce ga ni ba irin yan siyasa nan ba ne wanda in mutum na magana ka katse shi ka shiga sambatu mm. mutum da za ka bar mutum ya numfasa ya faɗi ra'ayinsa tunda siyasa ce hmm. shi ra'ayinsa na dan pdp yake ni ko ra'ayin na apc ke yi don hmm. haka na bar shi ya gama magana cikin maganganunsu na tsintsinci wasu hmm. wasu akwai suna kan ka'ida akwai wanda kuma nake so yi masa gyara yawwa kaga na daya da yake cewa akwai kananan hukumomi da aka ci a zaɓe ko da kai ba dan siyasa ba ne za ka iya cin kananan hukumomi goma sha biyar ba zai sa ka ci zaɓe ba gwamnan bauchi jihohi hudu ya ce shi zaɓe in ka ci mubi ka ci yola kananan hukumomi kananan hukumomi mm. don haka wannan ba yastik ba ne na majerin victory akwai kananan hukumomi da sai ka tara su guda biyar ba su kai jimeta ba don haka in ka ci jimeta ka ci mubi ka ci ganye akwai wasu wurare sun ishe ka baka bukatan cin kowane local government mm. kaga na daya mm. na biyu magana da yake cewa hudu ni ba zai magana kan hudu ba ko shi yahudu ne ko me ne a matsayin shi dai ya zo ya yi zaɓe ya tafi ba zan yi magana a wannan ba don a yara suna cewa akwai zamani da aka yi tunda adamawa ce an yi zamani na adawa mm. ai lokacin ai eh, allah eh, annabi hudu ya turo musu mm. to kaga watakila kowane zamani ya tafiya da irin nashi annabin mm. to amma mu ajiye wannan hudu ubangiji allah ya saka masa da alheri dattijo ne ya zo ya zaɓe shi ya tafi abin da nake so ya gane cewa shine na farko tukuna mun ga wasiƙa da aka yi kuma irin farfaganda nan na 'yan siyasa shekara talatin muna yi tun muna gidan atiku lokacin da ya bar koso ya zo muke masa irin wannan farfaganda don ya ci zaɓe mm. za a yi wa ƙananan 'yan siyasa amma mu da aka muka ga wannan takardan akwai da za ka yi akwai abin da ke kira fact finding mm. in ka ga takarda document ka so ka tabbatar gudun saboda yan 419 akwai hanyar da ake bi a ji a tantance wani abin ba ainihin mita ba ainihin magana ke gama ka zuwa rana sun yi mitin tun da safe har ba ko ba magana adama bane kawai akwai maganganu da yawa wanda ya shafi wasu jihohi su tattaunawa ko da hanyar da kuka samu wannan ne a can kai ma dan jarida ne shi ma babba ne lauya ne mm. a je a bincika kada mu dinga daukan abu a social media ko kana maganganu muna muna yaudarar mutane a gari ba daidai ba ne mm. mu shugabanni ne ya kamata mu gaya jama'a gaske mara komai dacinta kuma ko da abin bai mana ba ka faɗe ta don a zauna lafiya amma ka dinga misilidin mutane cewa inec sun ba da an dakatar da zaɓe zuwa yanzu zuwa yanzu na tabbatar maka billahi la ilaha illa huwa babu wani takaddan takaddan da muka gani ke yawo a social media eh, mun je mun yi bincike mun yi bincike mun tarar ba haka bane don haka don haka eh, eh, salu babaman akwai akwai wani batu a batun nan dai na maganan zaɓe da ake kai to a tambaya ta anan ita ce yanzu shi hudu ya riga ya kaddamar da yar takarar ku a matsayin wadda ta ce zaɓe yanzu wannan kaddamarwar ku kun rungume ta hannu biyu kuma kun yi murna da haka to muna da wani abin ai shimfiɗan farko da ne maka na ce maka ba wa'annan mutane hatta shi ne girma gwamna da Fintri ai ne ta gabatar da shi duk wani koke-koken da aka yi a baya na cewa an yi kaza an yi kaza an yi kaza ba dai hukumar zaɓe ta tabbatar masa ba wa tabbatarwa da buhari wa tabbatarwa da tinubu hukumar inec ita take da hakkin gudanar da zaɓe ko ta bada sakamakon zaɓe mm. wallahi na ga maka da yau ta an ce eh, binani bata ci ba eh, shi mai girma gwamna fintiri ba yadda muka iya sai mu rungumi kadara to haka ban tsammani ina da iko yanzu mm. ni in yi magana akan cewa abin da inec ta yi ba da bindin da hujja kuma ka ga sakamakon zaɓe da shi babba aboki da yake magana a kai cewa ana da ƙuri'a talatin da kaza talatin da kaza wani ai su suka canza ko mm. ai akwai abin da ke kira lissafin dokin rano kai ka sani bahaushe ne kai mm. Mm. ma'ana da matacce da mai rai to mu kuma a matsayinmu na 'yan siyasa ai ba za mu ga ana wannan Eh, shirmen mu ja baki mun shiru ba mm. mun je hukumar zaɓe mun ce to ga abin da jam'iyyar pdp take cewa take da shi menene gaskiya al'amarin nan aka ce ku rubuta aka rubuta aka je aka tantance aka tarar ba haka bane don haka ba za mu yi amfani da wannan ba abin da su suke cewa nasu mm. to bari mu dawo bangaren ka alhaji abdurrahman babboi mm. wannan sakamako da aka ayyana a matsayin jam'iyyar apc ce ta lashe wannan zaɓe ɗungurungunmu da gare ku a jam'iyyar pdp shin yaya kuke gani ne wannan da ku kuna ganin ba za ta wankin hula ba zai kai ku dare ba kuwa to na farko dai bari in masa matashi a watakila shi aboki da ya manta dalilin cewa za a sake wani zaɓe ai domin zaɓen da aka yi na farko an samu akan cewa akwai ƙuri'u da akwatuna da aka kashe yawan ƙuri'u da aka kashe nan idan aka sake zaɓe zai iya canja yadda yanayin yake shi yasa aka ce inconclusive aka ce a dawo a sake kuma lokacin da aka gama ita hukumar zaɓen ita ta ba da sakamako akan cewa gwamna amadu umaru fintiri ya samu ƙuri'a dubu ɗari hudu da wani abu da hajiya binani a apc ta samu ƙuri'a dubu ɗari uku da wani abu su suka faɗa sannan su ne kuma suka sake kawo takardu suka bawa jam'iyyu wanda jam'iyya ta tana ciki akan cewa fa akwai ƙuri'u dubu talatin da shida da apc da pdp da duk wanda ya tsaya gwamna za a je a neme su amma lokacin mu muna da ƙuri'a dubu talatin da ɗaya a gaban kowane ɗan takarar gwamna jihar adama so don haka za mu tafi neman ƙuri'a dubu talatin da shida da su mun je mun nema kuma hukumar zaben ne ta je ta yi ita ta gayyato eh, mutanen adamawa su je su yi zaɓe domin a samu a kammala wannan zaɓe an je an yi su hukumar zaɓen a ofishinsu ake zaune local government goma suka karɓa da hannunsu su da kansu suka ce a tashi sai gobe da safe karfe goma sha ɗaya su da kansu suka zo da safe karfe tara musamman shi rek na adamawa mm. wanda ba shi ne ya karbi sakamako da aka kawo na lokal gamman goma ba ya zo ya ba da sakamakon kansa mm. kuma su hukuman zaben da kansu suka rusar suka yi fatali da abin da ya yi mm. kuma su da kansu suka rubuta takarda suka ce hudun nan kada ya sake taka jiyar adamawa a ofishinsu na inec domin irin abin da ya musu abin da muke magana shine duk shekarun da professor yakubu ya yi yana son ya gyara zaben najeriya irin waɗannan mutane suna so su rusa abin da ake yi kuma na gaya maka illan yin irin wannan illan yin irin wannan shine rashin sanin cewa fa jihar adama wannan bakar ba jiya ne da za a yi wasa da ita ba jiya ce ta mutane masu mutunci masu daraja To gaishe ku, to bari mu tsaya a nan idan mun dawo rana to za mu ji shin me tasirin yadda aka warware takaddamar zaben Adamawa a kan sauran zaɓuɓɓuka masu zuwa ko kuma kuma zaɓi ma a Najeriya nan gaba. sannan kuma ya ake kallon rawar da ita kanta hukumar zaɓe ta najeriya ba wai shi hudu yunus ada kaɗai ba ta taka a cikin wannan al'amari na adamawa kuma waye ya kamata idan an yi zaɓe ya bada sakamakon zaɓen nan duk wannan suna cikin abubuwan da za mu taɓo a shirinmu na gaba wanda za mu kawo muku rana wato yin allah kai mu yanzu dai muna godiya ga su bakin namu salisu baba ahmed da kuma abdulrahman babboyi da shi wakilin namu salisu lado garba da ya shirya wannan muhawara a can yau da ya ita a nan washington a madadin su duka ne ne ali mustapha ke muku ban kwana daga washington a huta lafiya. barka da tawagarka da wannan kuma muka zo ga shirmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. To a takaicen Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗi a ranar litini cewa fada tsakanin bangarorin sojan Sudan biyu zai iya tilastawa fiye da mutum 800 su fice daga ƙasar yayin da bangarorin biyu suka ci gaba da gwabza fada duk da duko da tsawaita alkawarin tsagaita buɗe wuta na kwanaki wanda baya tafiya yadda aka tsara. Shirin sasancin da hukumomin riyar da na Tehran suka yi ya ƙara bayyana ƙarara a ranar Litinin. Yayin da Saudiya ta taimakawa 'yan kasar Iran wajen ficewa daga Sudan mai fama da yaƙi. Dakarun sojin ruwan Saudiya sun kwaso Iraniyawa 65 daga Port Sudan zuwa Jidda, inda daga nan kuma za su hau jirgin sama su koma Tehran. shugaban majalisar wakilan amurka kevin mccarthy ya buƙaci rasha ta fice daga ukraine shugaban ɗan jam'iyyar republican ya yi jawabi a jiya litinin a yayin ziyararsa ta farko zuwa ƙasar waje tun bayan da aka saɓe shi a matsayin kakakin majalisar a yayin wata ganawa da manema labarai a jerusalem makati ya jaddada goyon bayan shiga kif da kuma goyon bayan sojin amurka ga ƙasar da ke fama da yaƙi. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe takwas agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta taya na gabatar da shirin da producer mu Jumbe Hamza sai kuma injiniyan mu Kal ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata alheri. Wasa.